mai neman na kansa wanda yake faɗi tashi domin kula da iyalinsa wanda ya damu da lamarin addini da rai da rana aka yi masa kisan gilla bisa kazafin wai ya yi ɓatanci ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya furta kalmar tauhidi wani abin mamaki daga cikin abin da na ji a cikin wannan zantawa ashe ma shi wannan malami da aka kashe ɗalibi ne a wajen Sheikh Jabir Mai Hula kuma kwastoman sani shi sai ya bada labarin yadda wani ɗan jarida ya kiraye shi yake so ya ji ta bakinsa wanda yake a wajen shi kansa wannan dan jarida malam Usman Marigayi mutumin kirki ne kafin aje ko ina ya cewa malam ba zai yi malam Usman a ce ya aikata wannan abu ba bayan ya ga sa ya yi me wadda ta dauki hankalinsa daga cikin abin da aka zanta a cikin wannan batu shine rashin ko in kula da na ɗaya gwamnati kanta ta nuna game da kisan wannan bawan Allah na biyu mu mu ɗaukacin talakawa kusan ba a tashi hankali kamar yadda aka tasa a lokacin da aka yi kisan gilla ga wannan kafira wacce ta batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin mawaki ne kwarai a cewa malam ita ga boys not ta yi zagi ga shaidu da suke tabbatar da ta yi batanci amma har da wanda su suke jingina kansu da addini suka tashi hankali suka ce bai adalci ba an da jini an ɗauki doka a hannu amma shi wannan babu wata hujja da take tabbatar da yayi wannan furici na batanci a'a ya faɗi kalmar da annabi ne ya koyar da ita aka yi masa kisan gilla gwamnati bata ɗauki cikakken matakin da ake so ta ɗauka ba hukumomi masu rajin kare haƙƙin ta sun yi shiru yan siyasa sun yi shiru mu kan mu ɗaukacin talakawa da yawa sun yi shiru balma wasu suna goyon bayan abin da aka yi masa tare da sun san ba zagiye ba ba batanci ba me ce makomar iyalan malam usman a matsayin sa na talaka mai karamar sana'a wani irin gata kiristoci na duniya suka nuna wa wannan mata wacce ta batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mutane sun kashe ta suna mata ta goma shi sosai tare da ta aikata laifi to shi kuma wannan da bai aikata laifi ba har a hukumance da wajen kowa da kowa wani irin gata iyalinsa za su fuskanta daga hukuma ko daga sauran kungiyoyi na addinin musulunci duka dai da wasu batutuwa masu muhimmanci akan wannan lamarin za ku ji a wannan hira da aka yi ta musamman da Sheikh Jabir Sani mahula tare da Sheikh Musa Yusuf Asad da Sunna hafizahumallahu ta'ala wannan bawan Allah na san shi ni sani fiye da shekara goma sha uku insha Allah ah, na san shi a matsayin ɗalibi da muke karatun littafin sifatu salatin nabi sallallahu na shek nasiruddin albani sannan na san shi a matsayin kwastoma na wanda yake sayan yake sayan shi yana sai da kayan ciki a nan kasuwa da yan kayan miya wadda aka fi da kasuwar ɗan kuwa a jihar Sokoto. Idan na je wajen shi muna magana, in yi magana addini kuma zuwa wajen shi sayayya ya sa na san cewa ma ɗalibi na ne ina yawan halartar karatu daga nan sai ya kasance na san shi kawai yanzu ni gan shi ina gane shi wannan bawan Allah kowa ya gane shi ya ga bawan Allah mai natsuwa ya ga bawan Allah mai son addini duk na je wajen shi maganar da muke magana addini a hira da ni da BBC akan wannan ishu na ce akwai wani wa'azi da na taɓa yi shine sanadiyar yin wannan wa'azin wata ran na je wajen shi wajen sayayya sai yake gaya min a nan sokoto a koni malami a cikin jagorori na ahlus sunnati wal jama'a da yake yana da yana da bambancin fahimta kila da saura ta hanyar ki doka azumi da kuma aje azumi yakan ɗauki azumi kafin mutane su doka wani lokaci yakan aje kafin su aje wannan shine fahimta shi muna ta mai zato sosai to wannan malamin sai kasance wata da ni je wajen wannan bawan Allah mai sai da kayan ciki sai yake ce mini Mm. akwai wanda suke sa tare da malam suke ɗauka azumi tare da malam sun ce ba za su sake ɗauka ba domin malam yana kai attack ga wani ɗan siyasa yana faɗin maganganu da su ba sa ji daɗin su abin ya ɓata mai rai na ce to wayanda ke ɗauka azumi kafin lokaci da suke ajewa kafin gama garin jama'a su aje muna ci zato nasu hadi ne duk da bamu tare da su a wannan fahimta amma muna kyautata musu zaton ikhlasi da suna yi ne domin Allah to don me za a samu wasu mutane yau su ce tun da malam baya shi da ɗan siyasa kaza mu kuma ba za mu sake ɗaukar azumi tare da shi ba suna hmm. nufin wancan ɗan siyasa ya fi wannan malamin mi ne ko suna nufin azumin da suke da sallar da suke duk don Allah bane sai abin ya bata min rai har na tashi wata majalisi bayan mun gama karatu na yi magana akan cewa to ya kamata jama'a su ji tsoron Allah akwai bambanci tsakanin wani na da fahimta kaza da wani na da fahimta kaza da kuma ina ne asali ba don Allah ba wannan maganar da ni kuma Allah ya sa mata albarka ya kasance ta shiga sosai shi wannan bawa Allah hmm. Malam Usman shi ne sanadi na in yi wannan wa'azin da kuma Allah ya sa albarka kuma mutane suka faɗaka suka suka lura na nuna musu cewa ba daidai bane domin malam kila baya sapotin siyasar da kuke yi kuce ba ku kuma ɗaukar azumi tare da shi inda ma cewa kuka yi mun fahimci gefen da suka ce ana ɗaukar azumi ne da sarkin musulmi ana ajewa da sai a ce to yanzu kun canza fahimta ta addini amma akan fahimta ta siyasa da matsala ta siyasa to bai kamata a same ku da wannan ba to ala kulli hali shi wannan malam Usman shine sanadi na in yi wannan wa'azi kaga wannan alama ce na cewa ɗalibin ilimi ne mai alaka ne da masu da'awa wanda yake har wata ran magana shi tana tasiri ai wani jan hankali duk wanda ya san shi haka yake faɗi akwai kanena da muke uwa ɗaya uba ɗaya idan ya je inda shike shi wani malam usman yakan ne ya wa'azi ya ce kaka kana har da qur'ani kuma kana kana yin wasu postin da bana jin daɗi na so a ce ka zama kamar yayanka ga wannan shi kanin nawa ya rubuta da kanshi a a pejin shi na facebook wannan ke nuna cewa duk wanda ya san shi yayi alaka da shi ya san mutum mutumin kirki ne mutum ne mai nasiha ga mutane mutum ne mai son alkhairi har akwai wani tsokana da yake mai inna je akwai wani abu cikin abin da yake sai suwa wanda ban san sunan shi ba ko da yaushe na je faɗi sai na kuskuren sunan shi ranar na je wajen makwabcin shi ina saya sai ce a ba malam kaza duk sai aka yi dariya wace irin malam ga abin da yake mm. so har na san abin da yake so so wata mutum ne mai raha mutum ne mai nishadi mutum ne mai halartar majalisin malamai yanzu cikin wancan kissa da ni bayyana cewa wasu sun ce ba za su koma sallah da wancan malamin ba da wancan limamin ba domin ya saba ma shugaban su na siyasa kaga ya nuna cewa yana zuwa wancan majalisi kuma ni ma yana zuwa majalisi na an shaide shi da cewa duk inda majalisai na ahlus sunna suke to ya kan je yakan je a wannan majalisan yanzu wannan abin da ya auku ni na na je gidan malam usman na yi bincike malam usman ya fita gida ne ran lahadi yau sati ɗaya da aukuwa wani abin ran lahadi ya fita gidan shi karfe bakwai da minti goma sha hudu na safe ya yi bankwana da iyalai ne da 'ya'yan shi ya fita kasuwa a can kasuwa ne wajen da suke aikin su na mahauta masu masu nama tattaunawa irin yau a arewacin Najeriya duk inda ake ana tattaunawa irin ta addini zaka samu wasu yan dariƙa ne wasu yan izala ne zaka samu wasu gama garin jama'a ne zaka samu wasu cikin cikin gefen izala suna izala Kaduna ko ta Jos ko Salafiya watan yau a arewacin Najeriya topics na addini tattauna su yana daga cikin abin da ake tattaunawa ko ina mutum yake zai ce ana kabiyan malami kaza malami kaza ya ce na ji sauraron wa'azi kaza wannan yana cikin rahama da muke da shi da kuma taimakon Allah da muke da shi a arewacin Najeriya cewa malamai suna cikin masu kuɗa a ji wa'anda ake magana su ake tattauna matsalar su kamar da labari ya same mu a kasuwar irin wannan matsalar ce ta mai bara ya zo yana bara ya ce a bashi saboda Allah da annabi ya ce ba a basuwa saboda annabi sai a ɗauki ƙabiyyar da yake sananna ce ana tattauna ta kwanakin nan ana tattauna ta yan watannin nan har ta yi sanadiyar ta yi sanadiyar rayuwar shi a ran lahajin wanda ya fara kira na wani ma'aikacin jaridar daily post ne ko da yaushe yakan kira ni idan wani abu ya samu ya ce zai interview da ni a tattauna nan ya kira ni na ce mai yau kuma me labari sai ce wannan labarin malam da yake aukuwa a Sokoto yau na ce menene sai ce akwai wani bawan Allah da aka kashe a mahauta na ce aka kashe a mahauta me yayi yace ana zargin shi da ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ni malam na san shi na san mutumin kirki ne ba zai yi ba wannan dan jarida ke ban wannan labari cewa na san shi na san mutumin kirki ne na san nagari ne na san ɗalibin suna ne ba zai yi haka ba na ce ya yace ina ka san shi ya ce a kasuwar dan kure ake ce kasuwa kasuwar dan kure yake ina nan malam kafin ka get Ah, na ce kafin ka kai gate wanda ake fara cimma ko kana da hoton shi zaka mm, mm, tura ni yace wallahi bani da hoton shi amma ina da number shi sai na ce ma dan jaridan dan ma'aikacin Daily Trust ne don Allah in ka samu ba zan iya commenting ba ya gugu ne yana so ya fira da ni a matsayin dan jarida game da abin da ya auku sai na ce hmm. yanzu nake jin wannan labarin daga gunka don haka ba zan iya tattauna shi ba amma ka nemi hoton shi ka tura mini ka nemi cikakken labarin ni ma zan nema idan labarin ya bayyana to zan iya magana a kai ko kafin a jima sai ina nan zaune gida kuma sai ya tura min mutum malam Usman sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hawa inda miki tare suka ce ya aka yi yace wannan bawan Allah ne kwastoma na wanda tuntuni in kuka ga na sau kayan ciki gidan nan gare shi na siyo to shine wai an kashe shi yanzu ana zargin kaza kaza da kaza aka turo sai shi wannan dan jarida sai turo min wani voice note wanda ke voice note din da ya tura min kamar ya yawo yana faɗi ai ya taɓa ce ma shehi kaza ya yi kaza ya yi kaza su suna neman albarkar shehi suna cewa a basu saboda shehi suna cewa shehi ya basu wa'inda a tare da ni a wurin sai suka fahimci cewa to wannan matsala fa akwai gyara wato ko saurara ya san wannan matsala akwai gyara ba an ba da zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane akwai wata a ƙasa shi wancan dan jaridar da ya gaya ni abin da yake cewa wallahi malam hasada ce nace a ƙara bincikawa ce to ai yana tare da su Allah ya mai buɗi fiye da su Allah ya mai haske fiye da su na kasuwanci ne sai shi ɗalibin ilimi ne fiye da su haka dai labarai suka yi ta fitowa waɗanda kowa ya ji su a kafafen sada zumunta dalilai da yasa aka yi mai wannan kisa da babu hujja babu dalili yanzu abin da ke son mu lura da shi a ƙasan wannan abin shine abu na farko mai jawo hankali an yi irin wannan shekarar da ta wuce a nan sakkwato kuma ya kasance wata wadda ba musulma ba ta yi kwatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam har wannan ya sanadiyar rayuwarta ita na farko akwai voice note inda ta yi zagi annabi sallallahu alaihi kowa ya ji da musulmi da kafiri da yan kare haƙƙin bil'adama da international community da kowa ba wanda ya musa ta yi laifi Ko abin da hmm. mutane suka dinga faɗi hukuncin da aka ɗaukar mata bai daidai ba amma cewa ta yi laifi babu wanda ya ce ba ta yi ba domin an ji a voice note an saurara amma shi wannan malam usman babu wani abu da aka ji babu mai iya tabbatar da cewa lallai lallai ga abin da ya faɗa sai dai kowa ya ce ya ce ba a cewa saboda Allah da annabi ko da wannan ne babu shi a voice wanda za a tabbatarwa yau za a je kotu waɗanda suka yi mai wannan hukuncin a ce su kawo magana ta inda ya babu wani dalili babu hujja kaga bai kamata a ce mutane suna aikata abin da ba su iya kare kansu a gaban hukuma ba ba su iya kare kansu a gaban jama'a ba wannan babban kuskure na ɗaya kenan yanzu babu mai iya tabbatar da liyacci babu mai iya tabbatar da sai dai ka samu riwayoyi daban-daban amma babu mai iya tabbatar daga abin da ya ce don wannan ba irin wancan ba ne abu na biyu da ya jawo hankali na ga wannan matsalar shine a wancan shekarar da wancan abin ya auku wannan matar da ta yi batanci ga annabi sallallahu da kowa ya ji ta kowa ya ji muryarta amma haka duniya ta tashi a cikin ƙasa da in kare haƙƙin bil'adama da ƙungiyoyin kafirai da wasu musulmi da a da mu masu ganin 'yan boko ne sun san haƙƙi sun san 'yanci suka dinga cewa lallai sai an kama abin da aka yi bai yi daidai ba kuma sai an kama waɗanda suka yi aka tadda jijiyar wuya aka tadda zaune tsaye hatta da international community ƙasashe na waje da suka sa bakinsu sun sa su sun ce lallai lallai a kamo waɗanda suka kashe a yi musu hukunci a nan a ƙasa wasu 'yan majalisa na tarayya na member na House of Representatives da sanatoci sun yi magana suka ce lalle dole a ɗauki mataki fada shugaban ƙasa ita ma ta fidda bayani ta ce abin da aka yi ba daidai ba ne kuma dole a ɗauki mataki muta ƙungiyoyi masu zaman kansu duk sun fito sun yi haka amma abin mamaki wannan da ba a sami voice note ba ba a samu hujjar yayi komai ba har yanzu ba mu samu wannan condemnation ba wannan suka daga waɗannan mutanen ba wannan abin lura ne shin wani yana nuna idan musulmi aka kashe an kashe banza yanzu ina cikin mu ma yan boko a nan sokoto na san wasu yan boko da suka fito suka yi ta faɗa da jama'a akan abin da aka yi ba daidai ba ne dole sai an hukunta waɗanda suka yi to yanzu ga an yi abin da ya fi wancan muni domin yasa fi wancan muni waccan ga voice ta takala wannan kuma mm. babu hujjar cewa ya yi takala yanzu komi za a ce ya ce ba iya kawo dalili amma waɗannan mutane sun yi shiu international community sun yi shiu gwamnati ta yi shu duk wanda ya kamata ya fito ya yi magana ya yi shu wani na nuna wani abu cewa ba mu da gidajen jaridu ba mu da gidajen watsa labarai a wancan ishu din na yi hira da wani tv da ake ma Arise tv haka suka yi ta matsa ne sai na yi hira da su ni tashi tun da safe ni hira da su da turanci wadda hira an yaɗa ta tana nan tana ta yawo a kafafe a kafafen sada zumunta to amma a mm. wannan sun yi mu. ba wanda ya cikin su ya contacted din mu yace yana son ya fira da mu akan wannan kamar ba a yi ba waccan an kashe ta jama'a sun gari sun kashe ta sun yo ca a kowa suna son su fira da shi a ji matsayin shi wannan jama'a gari sun kashe shi a irin wancan kashewar a jiha daya amma sun kama baki sun yi shu haka jama'an musulmi dole sai mun tashi dole sai mun faɗaka sai mun kun matsayin mu a wannan garin ko mun san matsayin mu a wannan kasa sai mun tashi mu akan mu kiyamun lahi shin idan suke da manya-manyan gidaje da kamfunan yaɗa labarai ya kamata mu ma mu same su yan boko daga cikinmu wayanda a wancan lokacin suke ganin an yi ba daidai ba dole sai sun yi magana to ga ko yanzu fa an yi ba daidai ba ya kai ku kan bakin kuka yi shi su haka matsalar tana da buƙatar la'akari tana buƙatar dubawa tana buƙatar mu binciki kanmu akan tarbiyyar da muke da shi da so da muke da shi na addini wannan abu abu na biyu kenan abu na uku yanzu in muka diba wannan kadiyar ta gefen shari'a har yanzu ba ta ko'ina a gefen shari'a har yanzu ba ta ko'ina a gefen shari'a har yanzu kadiyar nan ba mu ji ta kai kotu ba muna kyautata zato cewa 'yan sanda suna nan suna bincike akan wannan matsala amma har yanzu nake maka magana ba a sanin mu ba a kama kowa ba a wancan lokacin a wannan yini aka fidda sanarwa cewa an kama waɗanda suka yi wannan abin kuma tabbas an kama su a wannan yinin aka fidda sanarwa yau sati ɗaya da yin wannan abin har yanzu ba mu ji sanarwa ga kowace hukumar tsaro cewa an kama wayanda suka yi wannan ba tare da cewa an ji voice note an ji murya ta wanda yake cewa wani ɗan daga ya sa mai wuka yake cewa wani shan dagar da kake ta yi maka ta yi maka amfani yau da ana buƙata a san suwa ne aka je wannan mahauta ɗin to za su faɗi ko suwa ne dalili kuwa shine ga wanda aka yi hira da shi ana jin muryar shi yana cewa wane shan daga da kake ya maka amfani wani ya ɗauko wuka ya daɓa mai to ina wani nan mai shan daga wanda ya wannan aikin ko kuma za a kyale in hukuma ta kyale fa abin da yake nufi gobe ma wani zai iya aikata haka sai kasance ba komai bane don haka ya kamata muna kira ga hukumomin da abin ya shafa ba mu ji 'yan sanda sun kama kowa ba ba mu ji 'yan civil defense sun kama kowa ba ba mu ji an kai kowa kotu ba ba mu ji komai ba don haka muna bukata muna kira da babban murya cewa hukumomi su diba wannan lamarin civil societies ngos da suka fito wancan lokacin suka yi ta fafutuka to gafa an kashe ɗan adam kuma jama'ar gari suka kashe shi kuma doka ce suka ɗauka a hannu mu yanzu ni ni in yi magana a matsayin kaina ko wancan lokaci ban goyi bayan ɗaukar doka a hannu ba abinda nake cewa an yi laifi an zagi annabi sallallahu alaihi wasallam gaya mun ji a voice note wasu kuma sun ɗauki doka a hannunsu sun kashe wadda ta ta kashe ta zagi annabi sallallahu alaihi wasallam su ma laifi suka yi a doka don su ɗauki doka a hannu wasu kuma suna fitowa suna ta suka wa'annan mutanen kamar su suka yi laifi ita ba ta yi laifi ba mu wancan lokacin cewa muka yi ɗaukar doka a hannu ba ta yi daidai ba amma kada a mai da cewa ɗaukar doka a hannu da aka yi shi ne laifi a jibi laifin zagin manzo Allah sallallahu shi ma laifi ne ko kowace lokaci a firar da ni da Aras TV na faɗi kwata-kwata cewa lalle lalle ba a kyauta ba da aka ɗauki doka a hannu to wa'ancan da aka yi wancan fafatukar cewa aka ɗauki doka da hannu ba a yi daidai ba to su fito su yi magana su ma ga ni yanzu na sake fitowa na ce wannan abin da aka yi ya wancan muni domin wancan akwai dalili akwai evidence amma duk da haka nan ɗaukar doka da aka yi ga hannu bai dace ba to yanzu ga wani an yi wanda babu babu dalili babu evidence to wannan ya wancan muni haka muna kira ga duk wanda ke faɗa a ji ya fito ya maganta akan wannan kabiya ya fito ya tabbatar da cewa an yi adalci an yi ma wannan bawan Allah adalci an wa iyalan shi adalci an wa jama'ar gari adalci an an kiyaye aukuwar wannan domin wanda ya kashe shi misali a ce yana na yana yawo wanda shi ya fara ɗauko ya daɓa mishi wanda ake faɗi shi ya yi hakan wanda ake zargi da shi haka kamar da muka ji a voice note to idan aka shi yana yawo gobe shi kan shi zai shi cewa shi kashe mutum ba komai bane ni ma wani in ya yi wani abu da zan iya ɗaukar doka a hannu wani zai iya jin cewa a shi daidai ne ɗaukar doka a hannu Daka wani ya ɗauki doka a hannu ba a yi mai komai ba, a kai kotu a bincika ya kamata irin abin da ya kai ya cancanci a kashe mutum kotu ɗaya ba ta iya yanke hukunci. An je kotu ɗaya aka yi hukunci bai mutum bai gamsu ba yana da ikon ya ɗaga ƙara zuwa wata kotu. Yana da in ba ta yi mai yana da ikon ya ɗaga ƙara zuwa wata kotu. Amma ba mutum kaɗai ba ba a taɓa irin wannan ba aka je kotu kotu ta yanke hukunci nan take. In kotu hmm. za ta ɗage za ta yi bincike a kawo shaidannu a saurara a yi in an gama ta yanke hukunci mutum bai yadda ba a ce yana da kwana kaza ya ɗaga zuwa kotu ta gaba to duk wannan bai samu wannan ba haka wannan mutumin da aka kashe abin da zan ce wannan malam Usman muna roƙo Allah ya sa ya shahada Allah ya karbi shahada shi amma lalle lalle jama'a ba su yi mai adalci ba wa'anda suka kashe shi na farko ba su yi mai adalci ba hukumomin tsaro idan ba su je suka takalo wa'anda suka kamo su ba ba su yi adalci ba ƙungiyoyi masu zaman kansu musamman musamman waɗanda suka yi ta magana wancan lokacin in ba su yi magana yanzu ba su yi mai adalci ba international community bai yi mai adalci ba in gidan jarida ba su yi mai adalci ba don haka duk wanda bai fito ya yi magana ba musamman in ya yi magana wancan lokacin to muna kiran shi fa adalci shine in ka yi magana wancan lokacin ka zo ka yi magana wannan lokacin domin wannan kes ɗin ya fi wancan tsanani wannan min janib kenan na janibi hmm. daya janibi na biyu duk wanda aka ce mahauci ne kayan ciki ma yake sayarwa in ka je ka ga shi ba shago gobe ba a kasuwan nan wani dan teburi ne aka yi dan teburi ne irin teburin mai shayi sai aka dan yi rumfa da kiga teburin don maganin rana sai ya zamna shi bisa teburin ya kasa kayan kai da an gaya maka mai irin wannan sana'a kasan utu yaumin ne ka san mai zuwa ya nemo abinci ne ranar ya kawo ma iyalai ne yau kayan ciki duk nawa suke wanda cikin su ne zai je ya sayo ya sayar ya bar uwa ya rika riba ya biya gwamnati haraji don shagon shi inda yake ana an san harajin gwamnati ya yi transport kila ya hau a caba in mashin gare ya sa mai ya je ya dawo duk jallin nawa ne in ka jiba teburin shi na kayan ciki in sha Allahu akan kiyastawa jalle shi bai kai naira dubu talatin ba insha Allah in ya kai dubu talatin iyaka kenan saboda kamar yadda gaya maka iyaka girman teburin mai shayi nan yake zama bisa teburin nan kayan cikin suke saboda in ka ce yanka ma suka ga ana yankawa abu dai kawai abin tausayi ne to su jama'a musulmi ya kuma iyalansa na ji daɗi sanarwar da malam asadu ya sa ya sa ya hadda makoma iyalansa ya makoma iyalansa take ciki wannan tunanin ya kamata ya zo ma duk wani musulmi musamman wanda ya ji zafin abin da ya auku wani yana cikin cewa mara aminku mun aminkum ga falyughayyirhu bi yadihi wa man lam yastati fa bi lisanihi wa man lam yastati bi qalbihi to ya kamata a ce ka ji zafin abin da aka yi to wace irin gudunmuwa za ka iya bayarwa na bayan mun yi bayan kwana biyu ran alfa muka je muka yi mai sallah aka je aka binne shi domin yana hannun yan sanda sai wannan ranar yan sanda suka sako shi kuma aka yi mai sallah aka je aka binne shi na je gidan shi domin in ga ya halin da iyalai ne suke ciki kamar ne faɗi daga farko ko baka je gidan shi ba baka tsaya ka tambaye da halin iyalan shi suke ciki ba ka san mutumin da yake sai da kayan ciki da irin wannan karamin jalli ka san talaka ne kuma ka san in ya bar mahaifiya ko ya bar mahaifi ko ya bar ko ya bar iyaya ko mata ka san za su ga cikin halin kakani kayi da ni je gidan shi na farko abin da zan gaya jama'a daga inda mota ke tsayawa zuwa ga inda za ka iya shiga cikin unguwa sai ka yi tafiya kusan rubu kilomita sai ka yi wani tafiya kilomita ɗari biyu da wani abu daga wayan wata ganka inda za a ce mota ba ta wucewa daga nan sannan ka dinga gangarawa kana shiga loko loko kana shiga kaje kaga duk wanda ke zama irin wannan unguwa kadai ka san cewa waɗanne irin mutane ne ke zama irin wannan unguwa na ɗaya kenan na biyu ko da na je na iske mahaifiyar shi na iske matar shi na iske 'ya'yan shi na iske sauran sauran wasu makwabta a wuri. mahaifiyar shi take gaya muna cewa ita ta fara jin wannan labarin kafin ma matar shi ta ji mahaifiyar shi tana garin tambuwal zaune ta ce aka buga mata aka gaya mata fa ga mutane fa sun kashe Usman ko da aka bugo mata shi bata da labari makwabta sun ce sun sani amma suna gudun ya za su gaya mata domin kada su je su gaya mata ya kasance cewa ta shiga cikin tashin hankali to in dai ka je gidan ka shiga gidan to zaka san wa'annan mutanen mabukata ne yau ko babban jalli ke ga mutum sati ɗaya baya na an kashe shi to bai da abin da zai ci sati ɗaya abin da iyalan shi ko babban jalli ke ga mutum in ba in ya kai hamshakin mai kuɗi ba ko jallin mutum ya kai kila a ce dubu ɗari kaza bale wannan da nake gaya maka ina kiyastawa iyakar jallin shi dubu talatin to ko wanda ke da jallin da zai kai a ce dubu ɗari uku ya kai sati ɗaya ba a fita ba yake da iyalai irin wanda malam usman ke da iyalai to duk abin da aka aje musu yayi sai ya kare na ji na eski mahaifiyar shi tana nan ta ce tana jiran dan uwan shi ya dawo daga ƙauye ta ce lokacin da aka kira dan uwan shi aka gaya mishi cewa Usman fa baya da lafiya sai ce a'a yau so hudu ne yi waya da Usman watan bayan na yi interview da mahaifiyar shi da matar shi da ƴaƴan shi da makwabtan shi naga mutum ne mai son zumunci da ran litinin ran lahadi aka kashe shi yana da niyyar ran litinin zai je gida inda mahaifiyar shi yakan je inda mahaifiyar shi akai akai har mahaifiyar shi take nuna mai karamar yar shi take ce min ni rabona da in zo nan Sokoto gidan Usman tun wannan yarinya tana tun haihuwa wannan yarinya. Yarinya ya auta shi shekara ta daya kace hmm. tun lokacin ban zo ba saboda shi Usman yakan je inda muke akai akai kaga mutum ne mai sada zumunta yayan shi da aka gaya mai ga Usman don lokacin da ake jifa shi da aka ɗauko shi aka kira yayan shi aka gaya mai ga Usman nan bai da lafiya ya ce a'a yau so hudu na yi waya da shi kafin abin so hudu na yi waya da shi kaga wanda yana da wannan wannan zumunta ne yayi waya da yayan shi har so hudu a yini kafin azhar kaga mutum ne wanda yake duk siffofin yabo da siffofin kammala gurgudu waɗanda ɗan adam irin shi ke iya samu to gaskiya yana da irin waɗannan siffofin mun ji mahaifiyar shi kuma daɗin dalili shine mahaifiyar shi ɗaukar kaddara da ta yi ta ce kwanan shi sun ƙare duk yadda aka yi kaza da kaza ba yadda za a yi ya wuce in ka ji abin ban tausayi to da na je gidan gaskiya abin da na tarar abu ne wanda yake buƙatar al'ummar musulmi su shigo su tallafa su sai dai sai mutum ya gani yake iya faɗi malam usman ya bar 'ya'ya shida uku maza uku mata mafi girman su shine shekaran shi goma sha uku suna makarantar boko suna makarantar makarantar islamiyya a wannan kayan cikin da yake sayarwa yake kokari ya dage su ya biya musu kuɗin makaranta kai da ka shiga gidan ka san wannan gidan mabukata ne malam usman irin wanda in yana da rai in yana da rai to ya cincita ba shi zakka da sadaka ne duk da wannan kasawar da yake yi ala khilafin bainal ulama wane ne fakir wane ne miskin amma tufa fakadat li masakin to shi yana cikin wanda yana da wani abu amma dai bai isa ce miskini ne fakiri ne to bale yau ba shi babban ɗan shi shekara sha uku mata mata aure ce irin ta sunna wadda ke zama gida ba mata ce wadda take fita ba don haka suna cikin tsananin bukata da ganin tolet ɗinsu da yadda ake sa buhu a rufe da sauransu wata ina faɗin wannan ne domin in jawo hankalin mutane game da muhimmancin ya kamata su tallafa to amma Allah ta baka tala wa zakke fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin akwai wani bawan Allah a Facebook wanda ya ja hankali na yayi tagin dina yi tagin malam asadu cewa wannan bawan Allah fa ya kamata a shigo a taimaka mai da bai yi wannan ba da ni ma hankali na bai zo a wurin ba amma da ya yi wannan sai na mu tashi na tafi gidan shi malam Usman in ga yanayin da yake ciki in ga yanayin da iyalan suke ciki sai ni ga wancan mutumin lalle Allah ya bashi basira Allah ya yi mai muwafiƙa da ya yi tunanin cewa ya kamata a tallafa ma malam Usman da wani wani babu yadda za a yi ka shiga wannan gidan ya za a ko wani abu suna jiwunka ka iya fitowa da wannan abin ko abin ce ne ne kaga mutane masu bukata da kake bukatar ka ɗauka ka bayar ma babban ɗan shi shekara goma sha uku ƙaramar yar mace ce shekarar ta shekarar ta ɗaya yanzu take cika shekara ɗaya ita bata ma san abin da ake ba ita kawai abinci mama take sha ba mama take sha ga mahaifiyarta bata ma san abin da ake ba ba ka ƴaƴa shida ga wannan matar wanda shi mahaifa ne suna ƙauye mahaifiya ce tana ƙauye a can ƙauyen tambuwal ta zo ma da kyar tana buƙatar wa zai mayar da ita ita kuɗin mota ma ta koma garin su ma wani abu ne gare ta bale a ce wai duka nawa yaya shida don haka wannan shawarar da wannan bawan Allah ya bai kuma ya tagin dina kuma ya tagin malam asadu shawara ce mai kyawo ya kamata mu mu tsaya a matsayin mu na jama'ar musulmi mu ga wani irin tallafi za mu yi mai za mu yi ma iyalan shi na yi magana da su na gaya musu cewa akwai wata sana'a da matar take iya yi muka fara tattaunawa da makwautan na gaya musu cewa nisan jama'an musulmi da tausayi da sanin abin da ya kamata insha Allahu da ni da malam Asadu za mu shige gaba wajen nema mishi taimako da kuma nema ma iyalai na taimako domin at least alal ƴaƴan 'ya'yan shi su ci gaba da makaranta yanzu wani abu da al'umma nake son jawo hankalin su shine ƴaƴan shi yana da mai shekara sha uku yana da mai shekara sha ɗaya yana da mai shekara takwas cikin ƴaƴan shi maza yanzu wa'innan yaran su taso sun san yanzu duk ɗan shekara takwas ya san baban shi ya rasu ya san ya aka aka kashe baban shi a tozarta su ba su yi karatun addini ba ba su yi karatun boko ba su taso kuma sun san al'umma suka kashe mahaifansu to al'umma ba ta buƙaci zaman lafiya ba ya aka yi haka ya kamata Allah kalla a ce to wasu al'umma da suka wa mahaifinku ba daidai ba to cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an samu wasu su kuma da suka tausaya muku suka ce ga wani tallafi domin ku yi karatu an ɗauki nauyin ku yi karatu idan akwai masu sana'a da mahaifiyar tashi da matar tashi wanda ake iya jama dan wani jalli a ba su jari su ja wani jalli da za a iya ɗaukar nauyin wa'annan yaran yanzu misali ya ce maka ƴaƴa shida kai ka san ko ciyar da su ko da na shiga gidan suna cin abinci ko da na shiga gidan suna cin abinci wanda adda ƴaƴa shida a gida ya sani duk mai sauraren mu ya sani babu yadda za a yi ƴaƴa shida awa biyu wani ba yana cin abinci ba wani ba yana jin yunwa ba wani ba yana buƙatar abinci ba ko da na shiga kusan uku cikin suna cin abinci wanda ke shekara ɗaya tana shan mama su kuma biyu suna zaune suna cin abinci ɗayar an aike ta ɗayar tana nan karama ita ma tana wasa wadda take bima wadda wacce karamar take bima don haka na farko abincin su, mi za su ci na biyu makarantar su suna zuwa ya dage ya sa su wata makaranta ta kusa da shi wadda yake wata kamar private school ce mai sauƙin kuɗi irin makarantar da ake biyan kuɗi ba yawa ɗin nan ba ga wata dubu goma sha uku dubu kaza san private school a Najeriya a tam ana biya har miliyoyi akwai da ake biya amma akwai irin wadda yake wadda yake mai saukin kuɗi sosai wadda za ga private school ce amma dai wasu ko kujerun zama ba su da mashin fiɗa yake yana zamnawa haka dai dai a samu quality education so suna ƴaƴan shi suna wannan makarantar sannan suna makarantar islamiyya a gidan shi da na je ma tare da malamin islamiyya su wani malam muhammad da wani malam munir tare da su muka je a ah, suna zuwa yara suna malam malam malam sai ce ai ni ne malamin su na islamiyya niki koyar da su islamiyya ce su abinda muke bukata ga al'umma musulmi abubuwa guda biyu ne na farko a tashi a neman ma wannan bawan Allah haƙi ne ta hukumance mu ba mu iza kowa ya zanga zanga ba mu iza kowa ya yi zage zage ba mu iza kowa ya yi cin mutunci amma muna cewa a bi hanyoyi da shari'a ta tanada akwai kotu kotu akwai hukumomi akwai 'yan sanda a je a bi wannan kes ɗin tun yana ɗanye wa'inda suka yi wannan laifin a kama su a hukunta su hukunci da ya cancanta domin ana hukunci ne domin su a yi musu hukuma ta abin da aka yi nuna musu ba daidai ba ne wani wanda zai ga abin da suka yi ya zan ba zai taɓa yin irin wannan ba ya san in an yi akwai hukuma gari akwai mutane da ke yin tsaye su kwato ma wani haƙƙinsu. idan ba a tashi aka kwato mai haƙƙin shi ba za a kwato ma kowa aka kashe haƙƙi ba idan an ce sai gaba to a gaban za ta yi ta aukuwa wani gaba a ce sai gaba don muna kira ga al'ummar musulmi musamman masu faɗa a ji muna kira kai ga har ga duk wanda ya kasance wancan lokacin ya yi magana to ya fito ga abin magana ya samu abin bibiyar kes ɗin ya samu a duk kes ɗin a tabbata an kwato mishi haƙƙin shi wannan abu na farko da muke kira don muna kira ga lauyoyi akwai ƙungiyoyin lauyoyi daban-daban akwai MBA ita kanta muna kira ga MBA akwai ah, National Human Rights Commission ita kanta muna kira ga National Human Rights Commission akwai NGOs ƙungiyoyi masu zaman kansu masu kare haƙƙin bil'adama masu hana cin zarafin mata da cin zarafin yara an ci zarafin matar shi domin an kashe mata miji an ci zarafin 'ya'yan shi domin an kashe musu uba to muna kiran su su shigo mutane masu tattauna lamuran yau da kullun to ga wata ta samu fa ga topic ya samu wanda ya kamata ku tsaya ku tabbata cewa an kwato mu wannan bawan Allah haƙƙin shi kira na ɗaya kenan kira na biyu muna kira ga al'umman musulmi kowa a nan mai hali mai hannu da shuni ne domin duk abin da ka taimaka ana bukata ku kawo tallafi da taimako na farko wanda za mu sai abinci mu je mu kai ma iyalan shi mu ce to ga gudunmuwar jama'ar musulmi su ji sanyi su ji cewa babanmu da wasu mutane suka halaka ashe ba duk mutane ne miyagu ba ashe ba ko ne mutum ne mugu ba ashe yadda wani zai iya ɗaukar wuka ya daka mu babanmu yadda wani zai iya ɗaukar dutse ya jefi babanmu har ya mutu ashe wani zai iya sau shinkafa ya kawo ma baban babanmu ya kawo muna mu ci ashe wani zai iya sau ruwan sha ya kawo muna mu sha ashe wani zai iya ɗaukar nauyin karatunmu akwai wani wani zai iya ɗaukar nauyin mu muna son wa'annan mutanen waɗannan yaran shato da fahimta cewa ba dukkanin mutane ne marasa kirki ba ba dukkanin mutane ne miyagu ba ba dukkanin mutane ne makasa ba akwai wasu mutane da ba makasa ba ne akwai wasu mutane da ba miyagu ba ne akwai wasu mutane da masu taimakawa ne wayannan mutane su kasance ni da ku masu saurare mu yi yadda za mu yi mu ga mun tallafa mun taimaka mai Allah sarki to fa wannan yan uwa masu kallo yana cikin gurbatul islam wanda manzon Allah sallallahu alaihi ya yayi ishara a cikin hadisi cewa inna hadha dina bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a lalle ne wannan addinin ya fara a matsayin bako kuma zai koma bako kamar yadda ya fara zalla ce fatuba lil ghuraba ma dalla farin ciki da jin dadi ya tabbata ga baki ya kace ya rasulullah suwaye man humul ghuraba suwaye baki manzo Allah ya ce unasun qalilun fi unasin kathiyar man yukhalifuhum ko man ya'sihim aktharu mazala ce wasu mutane ne 'yan kil a cikin mutane masu yawa maƙiyansu sun fi masoyansu yawa masu saba musu sun fi masu yi musu biyayya yawa waɗannan mutanen su ne ahlus sunna jama'a a ƙarshen zamani a lokacin da duniya za ta yi ca akan musulunci to a musuluncin ma an fi kin ahlus sunna an fi musu ƙazafi an musu sharri an fi musu sharri har ma ana iya samun taimakekeniya wani lokacin tsakanin wasu bargurbin musulmi da waɗanda ba musulmi ba dan ganin bayan ahlus sunna a ko ina a kowane sassa na duniya shi yasa tabbata hadisi manzo Allah ya ce al-qabidu ala sunna inda fasadi ummati kalqabidi alal jamra mai riko da sunna lokacin da al'umma ta lalace kamar mai riko ne da garwashin wuta to wannan shine yanayin da muka tsinci kama don ya duba irin tsangwamar da musulunci ke fuskanta a duniya tuhuma musulunci da ta'addanci kazafi kala-kala ga addini ba ta sunan musulunci zub da jinanan musulmi to zai gane cewa sunnar addinin ce haka a cutar da kai a kashe ka a daure ka a yi kaza a yi kaza a yi kaza to a cikin musuluncin ma waɗanda suka fi fuskantar tsangwama daga makiya addini da waɗanda suke da'awar musulunci su riƙa musu makirci suna haɗa kai da waɗanda ba musulmi ba Za ka samu waɗannan ɗin su ne mafi tsananin riko da wannan addini kamar da annabi ya ce alqabidu ala sunnati ko ala sunna inda fasadu ummati alqabidu ala jama'a gwargwadon rukun ka da sunna gwargwadon jarabawa da za ka gani ta fitinar makiya sunna kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddul bala'il anbiya annaba su ne mafi tsananin ganin bala'i yace thumma salihuna ah, sannan salihan bayi thumma al-amsalu fal amsal au kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam to duk da wannan nake ishara ga ainihin wato sauran yan uwa waɗanda suke intisabi zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ce ba za su bauta Allah da komai ba sai abin da annabi ya koyar ba ƙari ba rage su ƙara haƙuri su ƙara jajircewa su ci gaba da riko da gaskiya kada barazanar masu barazana ta mai da su baya kashe wani mai markewa mabiyin gaskiya ba akan gama garin mutane fara ba ya fara tun da kan annabawa an kashe annabi zakariya ta hanyar jefewa da dutse irin yadda aka yi wannan bawan Allah duba lahu irin abin da aka yi wa annabi zakariya jefewa da dutse haka aka yi masa cikin sahabbai talha ibn ubaidillah sun jefe shi ne da dutse azzalimai suka yi masa kisan gilla an kashe annabi yahya an yanke kansa an kashe sayyidina husaini jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kasan mu a Najeriya a wannan lokacin an kashe mana Sheikh Ja'far yana sallah an kashe mana Sheikhul Albani ban yada daga darasu an kashe dan shiya, bai ji ba bai gani ba an kashe Sheikh Fulan an kashe shagwani Aisami duk wannan sunna ce ta annabawa da mabiyansu a koda yaushe annabi isa alaihi salatu wasalam an biyo shi za a kashe shi allah ya ɗauke shi zuwa ga sama sau nawa suna yunkurin kashe manzon allah sau nawa suna yunkurin kashe manzon allah sau nawa suna yunkurin ɗaure shi sallallahu alaihi wasallam sau nawa suke yunkurin kurarsa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru la yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru allah wallahu khairul makirin saboda haka yan uwa ayi haƙuri a kuma ƙara tsayawa wajen riƙo da gaskiya a ƙarshe muna kira daga hukuma kamar da su malin suka kira a yi adalci a kama waɗanda suke wannan kisa a gurfanar da su a hukunta su daidai da abin da suka aikata na laifi kuma iyalansa muna kira ga manyan ƙungiyoyi na addini irin su izala da sauransu da kuma hukumomi su shiga cikin batun iyalin wannan bawan Allah a tabbatar an masa abin da duniya za ta gani cewa an musu gata wanda tagomashi za su gani daga gwamnan sakwata shi kansa duka abu ne da muke jira mu ga ya fito insha Allah ta'ala a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare mu daga sharri masu sharri ya sa mu gaba da duniya lafiya wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh